السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi akan darasi na 21 a wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida, insha Allah Faɗar yara mun gama da goma na marmari mun gama da goma na wuya suka ce mun shiga goma na ɗokin sallah Allah ta'ala ya sa mun shiga waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen wata ramadana da sa'a Allah ta'ala ya haɗa mu da falalarsa a ciki gabanin karatu ina farawa da jaje na hatsari da na samu labari ya faru a nan abuja a bayan gari na tankar mai ko da ta zama sanadin mutane da dama da suka rasa rayukansu da kuma dukiyoyinsu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya kiyaye na gaba waɗanda suka rasu allah ta'ala ya musu rahama waɗanda suka rasa dukiyarsu allah ta'ala ya canja musu da mafi alkhairi masu mota don Allah ta'ala su ma ya canja musu ya mai musu gurbi da mafi alkhairi na samu labari wajen karu ne nan ko sannan na biyu na samu labari a Kano ma akwai tsautsayi da ya faru na mota din ko na tankar mai a wace anguwa ne Na? a dakata ko dakata a Kano ko to waɗanda suka yi asara a cikin kowace iri ne Allah ya mayar musu da mafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya kiyaye waɗannan jarrabawa nan gaba kuma lokaci ne da yake hukuma ta sa ido wajen tabbatar da cewa ana regulating tafiyan irin waɗannan manyan motoci da shigansu cikin jama'a hatsari ne dukkan wata duniya ko ƙasa mai ma'ana ba a barin abun karazibe dole zama akwai iyaka Allah ta'ala ya kare na gaba muna cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan dare na farko ya wuce shine daren jiya kuma ya zama daren ashirin da ɗaya kuma daren juma'a kuma dare ne da ya zo da alamu da dama a cikinsa e bari zai mu tsaya mu ga sauran nan gaba amma dai lalle wannan daren ka abubuwa da yawa har ga Allah sun dace da shi har da wayewan gari kamar yadda ya tabbata a sunna alamu da dama sun nuna alamar wannan dare na 21 amma dai bari mu jira na 23 da na 25 da 27 da 29 mu ga ko akwai wanda a maki zai fi shi eh amma a yanzu dai kan wannan daren ya samu maki da yawa eh aran mamaki nawa ka bashi a 100 aran ma ya bashi wai 92% ai kaga A ne to ai ina ganin sa jiya da na nake kai wannan ɗan almajiri kar ka yi garaje <laughs> Allah dai amsa mana yadda muka kuskure Allah ya ce mana waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu yau gashi muna wunin juma'a lokacin karban addu'a ranar juma'a bayan la'asar zuwa magariba Allah ta'ala ka amsa mana muna da bukatu kala-kala Allah ta'ala ka magance mana Allah muna ka da sunayenka na alhayyu alkayyum ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allah muna roƙonka da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ta'ala ka hada mu da albarkan waɗannan kwanaki Allah ka hada mu da alherin waɗannan kwanaki Allah ta'ala ka saba mu yi asaran waɗannan kwanaki ba Allah ka saba mu yi asaran waɗannan kwanaki ba Allah ka saba mu yi asaran waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah ka sa ibadun mu karɓaɓu ne gare ka kurakuran mu Allah ta'ala ka yafe mana iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ta'ala ka musu rahama Allah ta'ala ka rayar da mu akan dade Allah ta'ala ka rayar da mu akan dade Allah ta'ala ka rayar da mu akan hanya madaidaiciya Allah ka dauki rayuwarmu da imani Allah dukkan ibadu da muke Allah ta'ala ka amsa mana Allahumma اللهم لا قوة لنا إلا قوتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك الله تعالى كسامو اسكن باين da zaka yanta su a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka kare mana imanin mu Allah kare mana rayuwar mu Allah kare mana jinin mu Allah ta'ala ka kare mana rayuwarmu da addinin da mutuncin ya Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu. mu Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka karbi sallolinmu Allah ka karbi azuminmu Allah ka karbi ciyarwarmu, Allah ka karbi ibadunmu na dare ya Allah ta'ala dukkan ibada da ka ba mu ikon aikata a bayyana ko a ɓoye Allah ta'ala ka karbe ta ya Allah dukkan wani aikin alkhairi da ka ba mu ikon yi a bayyana ko a ɓoye Allah ta'ala ka karba wuraren da muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana rayuwa ta yi kunci da yawa daga cikinmu ya Allah a cikinmu akwai waɗanda suke talakawa ba su da abin da za su ce. ba su da abin da za su sha ba su da matsugunin zama ya Allah ta'ala wasu ba su da kuɗin makaranta wasu kuɗin magani ba su da shi Allah muna roƙonka dukkan talaka da ke fama Allah ka sauwake masa ya hayyu ya qayyum ya zamjalal wal ikram duk wanda ke cikin kunci talaka ne Allah ka buɗa masa Allah ta'ala ka tausaya wa masu karamin karfi a cikin mu Allah ta'ala ka yalwata musu daga falalarsa Allah ka yalwata musu daga falalarka Allah ta'ala ka yalwata musu daga falalarka Allah ka biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi waɗanda suke masu rauni mata da tsofi da yara ƙanana Allah ka musu rahama Allah ta'ala ka albarkaci albarkaci rayuwarsu Allah ta'ala ka albarkaci lokacinsu Allah ta'ala ka albarkaci iliminsu ya Allah ta'ala muna da bukatu gare ka Allah ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala ka kare mu daga sharrin duniya da fitinar lahira Allah ka kare mu daga fitinar sharrin duniya da fitinar lahira Allah ka kare mu daga sharrin duniya da fitinar fitinar lahira ya Allah bayinka da yawa suna son mu don kai ya Allah ta'ala ka so su ya Allah bayin da bayinka da yawa suna kaunar mu don kai ya Allah ka kaunace su ya Allah bayin da yawa suna nufin mu da alkhairi don kai Allah ka nufe su da alkhairi ya Allah ta'ala ka nufe su da alkhairi ninkin baninki ya Allah a cikin bayinka duk wanda ya nufe mu da sharri Allah ka shirye shi idan ba zai shiru ba ya Allah ta'ala ka rusa al'amuransa Allah ta'ala ka kaskantar da shi Allah duk abin da ya nufe mu da shi na sharri Allah ta'ala ka sa ya kare a kansa halin da muke ciki na rashin tsaro a Najeriya Allah ka amintar da mu Allah ta'ala ka amintar da mutanen North East Allah ka amintar da mutanen North West Allah ka amintar da mutanen North Central Allah ta'ala ka amintar da dukkan 'yan Najeriya da ke da bukatar aminci waɗanda suke tada ƙayar baya ya Allah akwai kidnappers akwai bandits akwai bandits akwai terrorists Allah ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ka sa bala'in su ya kare a kansu ya Allah ta'ala ka saba mu asarar asaran waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah ka saba mu asarar asaran waɗannan kwanaki masu albarka ba Allah ka karbi addu'o'in mu Allah ka karbi ibadun mu Allah ta'ala ka yafe bana Allah ta'ala ka yi rahama ga iyayen mu Allah ta'ala ka yi jinkai ga iyayen mu Allah ta'ala ka yi yafiya ga iyayen mu Allah ta'ala ka albarkaci zuriyar mu Allah ka albarkaci zuriyar mu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا wala tuwalli alaina umura umurana shirarana ya Allah dukkan abun da ya dame mu daga wannan wata Ramadana Allah ta'ala ka sa ya zama tarihi dukkan alkhairin da muke nema Allah daga wannan wata na Ramadana Allah ka sa ya zama tarihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka amsa mana addu'o'inmu in akwai tambayoyi masu ma'ana bismillah injiniya Ibrahim gabanin tambaya gobe muna da tafsirin mata insha Allahu asabar daga karfe 11 na rana zuwa 12 muna fatan shine darasi na karshe a tafsirin mata muna fatan insha Allah za mu kammala suratul talaq gobe insha Allah ta'ala dan mu ba wa iyaye mata da sauran maza da ke bibiya dama na ayi kokari ayi ibada a waɗannan kwanakin dan bayan tafsiri din akwai ibadu to muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya fice mu gobe kiyama bismillah malamin tambaya ta farko assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu zan amsa a takaice da lokaci ko yace Allah ya sa a shagwa lafiya amin ya hayyu ya qayyum amin ya hayyu ya qayyum yace malam ina da tambaya akan surorin alqur'ani mai tsarki yake cewa shin wai kowace sura in aka fara saukar da ita sai an je karshenta sannan a koma wata surar ko kuma ba a gama saukar da wata surar ba ba gama saukar da wata surar ba ake saukar da wata wato aure ko daga abdul fatastu mazaunin yamai nijar wannan ya mai da mu ulumul qur'an kenan inda ma'arin ma zai amsa mata tambaya din eh ko zaka amsa ah, ba akwai littafin al-burhan fi ulumin Kur'an na abu abdullah badruddin iya da muhimmanci sannan akwai tafsiri na as-sa'di rahimahullah Rahman fi tafsiri في تفسير كلام المنان سورة القرآن talatin da 32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك naku ترتيلا waɗannan guda biyu in muka ɗauka akwai amsar tambayan ka gamsasshiya a cikin alburhan fi ulumul qur'an shafi na 230 zuwa 232 yayi bayani akan saukan qur'ani cewa saukan qur'ani kala biyu ne akwai saukansa jumlatan wahida a dunkule daya sannan akwai saukansa kuma munajjaman mufarraqan fi khilali 23 sana wanda aka yi shi a cikin kuma shekara uku. idan muka duba shi tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamin mannan na Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi cikin suratul Furqan musamman bugun da yake hada waje daya a shafi na 582 ya amsa wannan tambaya da cewa ƙur'ani yana da sauka biyu a takaice saukan farko da aka yi an saukar da shi ne a dunkule shi ne daga wane wuri zuwa wane wuri daga lauhul mahabu zuwa ina na'am zuwa baitul izza a cikin sama'ul duniya daga lauhul mahafuz zuwa sama'ul zuwa baitul izza a cikin sama'ul duniya wannan shi aka saukar da shi a dunkule wannan kuma ya faru ne tun a lokacin gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya san me zai faru wani kuma sababin nuzul za a saukar duk abin da za a yi damar Allah ya gama programming duniya divinely an san me zai faru da kuma ayar da za ta sauko ta yi bayani a kai waye zai alheri a yaba shi waye kuma zai shedanci a kushe shi a faɗi hukuncinsa duk wannan Allah subhanahu wata'ala ya sani ayoyin da ke nuna qur'ani ya sauka a dunkule ga wannan suke ishara wannan sauka na farko a dunkule kamar shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan a baqara aya ta 185 ko kuma inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin kamar cikin wata sura suratu dukhan aya ta uku ko kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr wa sura suratul qadr aya ta nawa ta farko waɗannan kaga duka yana bayanin qur'ani ya sauka a ramadana kuma a daren lailatul qadri wannan iya nufin abu biyu ne abu na farko shine Allah ya saukar da shi tun gabanin aiko fiyayyen halitta daga lauhul mahfuz zuwa ga kaban duniya a kaban duniya akwai gidan da Allah ya samar suna baitul izza wato gidan buwaya sai aka saukar da qur'anin gaba ɗaya a jinkula daga saman duniya zuwa gidan buwaya wannan ya faru kuma gabanin aiko fiye halitta sannan ya faru a watan ramadanin ne kuma ya faru a daren lailatul qadari ne tun ba aiko fiye halitta ba sai kuma sauka na biyu shine wanda ya sauka a rarrabe wannan shine wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida wadanda suka bijire wa Allah suna kalubalantar fiyayyen halitta me yasa Allah bai saukar mada qur'ani a dunkula ba yadda aka saukar da at-taura da linjila da zabura dan su a dunkula suka sauka lokaci daya sai Allah ya ce lin sabbita bihi fuadak mun yi haka ne don mu tabbatar da shi a zuciyarka kuma a karanta shi mu a karanta gare ka karantawa wannan aya ta 32 a furqan kaga wannan kuma ke bayyana saukansa na shekara 13 a makka shekara 12 a madina goma a makka shine qabla al-hijra a madina kuma ba'da al-hijra in an ce makkiya ko da kuwa fiyayyen halitta ba a makka ta sauka ba in dai gabanin hijira ne sunanta makkiya in an ce madaniya ko ba a garin madina ba in dai bayan hijira ne sunanta madaniya mafhum tayyib tambaya na'am eh, sha uku a makka goma a garin madina shekara goma sha uku a makka goma a ina a garin madina su ne shekara da aka yi ana saukar da wahayi sai gaban tambayar ka ta shine cewa in an fara saukar da sura sai ta kare eh wannan kuma ba haka ake yi ba wani lokaci Allah ta'ala yakan saukar da sura asalin ta madaniya ce amma a cikinta sai a samu ayoyi makiyya wata surar misali yadda za mu iya a min babin misali in ka ɗauki suratul hajji misali suratul hajji a magana mafi inganci na imamu da rahimahullah asalin asalinta madaniya ce ta karantar da aikin me aikin hajji a fahimtar sa madaniya ne duk da akwai da suke da sabanin haka amma cikin ayoyinta akwai makkiya kamar wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan kamar aya ta 52 53 54 55 ayoyi nawa ayoyi hudu zuwa azabu yaumin aqim waɗannan ta biyar kenan karkashin wannan imamu qatada bunu di'ama bunu qatada rahimahullah yace su waɗannan ayoyi hudun su makiya ne amma surar madaniya ne wannan yake bayyana maka an saukar da surar waɗannan hudun tun a makka amma sai ya halta bai nuna ina za a sa su ba sai bayan an saukar da na madina sai ce a nan za a sa su ke sa hatta wurin da aka jeranta ayoyi wannan wahayi ne ba wai da kasa habbai suka jera ba sanda aka koya musu wani lokaci ma za a saukar da wani bangaren aya sai daga baya sai a saukar da karukan ayar misali uhilla lakum lailatul siyam rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna har zuwa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-aswad ta fara sauka aya ta 187 sai daga ba aka sako da min al wannan iya da alfajirin daga bayan suka sauka baya ga wannan idan muka duba yanzu misali wacce ayar karshen aka fasara maganganu biyu ne akwai wattaqu yawman turja'una fi ila ilalla in ka duba ta a bakara ai ita aya ce ta 281 amma bakara kuma aya ta aya 286 ne kaga kenan guda biyar ma da suka biyo bayan ta sun sauka gabanin ita kuma ita ce ta karshe in kuma ka dauki al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ita amma ma'ida aya ta uku ce zama a bayan ta akwai ayoyi kuma ita ce ta karshe kaga kenan ai waɗanda suke bayan ta ba sun sauka gabanin kisan wanda yake bayyana maka ba jerantawa aka yi haka a sauke yadda suka tafo ba wahayi ne ake sai ya kalta sa aya kaza a sura kaza sa aya kaza a sura kaza wata sura ce ta farkon sauka a magana mafi inganci suratul alaq wacce ce ta farko a dunkule ga baki ɗayanta daga farko a ƙarshe sauka lokaci ɗaya suratul mudassir a wani kaulin kuma suratul fatiha wacce ce sura ta kace ta sauka a dunkule gaba daya sura a dunkule gaba daya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi kaga kowanne matsayin sa daban ayi halin dai saukan su ba yadda suke jira a kur'ani haka suka sauko a surori ba sannan ba yadda ayoyi suke jira haka suka sauko ba Allah ne yake bayani wa fiyayyen halitta ina za a sa kowace aya ta bangaren aikin mala'ika Jibril fiyayyen halitta sai yake a sa aya kaza wuri kaza sura kaza waje kaza wallahu ta'ala a'lam. Malam ya tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبي الله يسكن كيا يمانا دخل رحمة نعم. الله يحد أمانا كل جزء الخير إذا الله يحبك أكيح القرآن ومكان التسوك ونسمي آمين يا حي يا قيوم آمين يا حي يا قيوم آمين يا رب العالمين دم الله دم الله دم الله حبته أتيمك أوسى بني وزنك yake cewa me Allah ya ba mu iko amsa an kuma mu san amsa ba ka huta hmm, ba shi kenan ba ba abin da aka sani ake faɗa ba yace menene hukuncin mutumin da ba musulmi ba ya ba da taimako domin a gina masallaci shin malam ya halatta mu amsa muna jiran malam ya yi mana bayani don Allah daga Ibrahim Lawal Kora ina fatan Allah ya yi min arzikin ganin malam ido da ido كل قاصر أمشي كتر ذو صغار بابا إمام البخاري أبو عبد الله شكن الجامع الصحيح المسند المختصر min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi ya buɗe babi musamman da ke bayyana halascin musulmai su karbi kyautan wanda ba musulmi ba da cewa babu qabul babu qabuli hadiyatu ghairul muslimina wa fi wani bugu an ce babu hadiyatu qabuli hadiyatul mushrikina wato babin halascin karban kyautan mushrikai a wani wuri ko kuma kace wanda ba musulmai ba a wannan babi ya zero hadisai da dama a suke a wanda suke bayyana fiyayyen halitta shi ma ya karbi kyauta daga wajen waɗanda suke ba musulmai ba kuma shi ma ya musu kyauta a lokuta da dama don shi addini iya kyautata mu'amala akwai fatawoyi da darin ifta suka yi isdari akwai fatawarsu ta 182 a don sun yi bayanin cewa yana halatta a karbi kyautar gairul musulmina hatta a gina masallaci ko makaranta amma da sharadi suka ce na farko idan ya zama ba roƙon a kai ba a so ku roƙa kawai kuna gini sai wani wani ba musulmi bai ga ana gini masallaci sai ɗauko kuɗi ya ce ga naira dubu ɗari ya ba da gudumawa in ba ku nema bai ba ku suka ce na farko ana iya karba na biyu ya zama babu wani shubuha da ke bayyana cewa an bayar ne don a ci amanan addini kawai ya bayar ne saboda ana zaman tare lafiya kalau suka ce in sharuɗa biyu sun haɗu to za a iya karba na farko ba roƙa aka yi ba na biyu kuma akwai zaman lafiya da shi ko da kwaminitinsu a nan halal ne suka kafa hujja da ayar da Allah yake cewa la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitina wa nasura kenan suratul na aya ta takwas kenan aya ta tara kuma ta bayyana irin mu'amalar da bai dace a yi da su ba wanda suke yakan ku don haka ala ayi halin anan suka ce ya halatta sannan fatawarsu ta dubu hudu da ɗari biyar da sittin da ɗaya ta darul ifta sun ƙara maimaita fatawa da ƙarin bayani na cewa fiyayyen halitta ya karbi kyautan waɗanda suke ba musulmai ba don haka a gina makaranta ko masallaci matukar ba roƙa aka yi ba kuma babu wani abin da ya bayyana na yaudara a ciki suka ce halal ne ya halatta a karbi wannan kyauta in sun bayar kuma wannan ita ce fahimta ta malikiya da shafi'iyya da hambaliya dukkaninsu uku jumhur ɗinsu suna da fahimtar ya halatta a karbi wannan kyauta in babu shubuha a wancan babi babu qabul hadiyyati ghayr mushrikin muslimin ko kuma babu qabul hadiyyati al-mushrikin ibnu hajar rahimahullah da yazo bayani yace akwai wurin da aka samu fiyayyen halitta yayi rejected wannan kuma dalili shine wannan dalili na biyun yasa babu aminci a ciki ba zaman aminci ake ba amma lokacin da ake zaune lafiya tsakanin musulmai da ba musulmai ba ya halatta a rika taimake keniya na ba da kyauta na raba abinci na taimaka wa juna kudin makaranta kudin maganin jinya duka addini bai haramta mana mu'amala mai kyau ba bal ma ya karantar a yi ne don kyawawan mu'amala ga waɗanda ba musulmai ba ya fi sa su gane musulunci fiye da yin wa'azin da ake su gama mutane ne masu tausayi masu jinkai masu kyautatawa gare su masu tausayinsu masu tallafa musu masu rikon amana masu adalci ta inda ba ma zaluntar su idan muka yi wannan ya fi muhimmanci a addini fiye da yin wa'azi su gane cewa mu addinin mu babu zalunci a cikin adalci ne kadai don haka ka'ida musulmi baya zalunta wanda ba musulmi ba don in ya zalunce shi to ya ci amanar musulunci wanda ba mutum ba kai dauka zaluncin da kai shine addinin za ka bai halatta a yi zalunci ba ko da mutum ba musulmi ba ne a yi wa kowa adalci shine daidai wallahu ta'ala a'ala a'ran ba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا ترى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم جزاكم الله خيرا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم آية تدريد سبعين بقي آل إمران الله يقول إن الذين للين وأندا اشتروا سكسيين alkufura kafirci bil imani suka ba da imaninsu a matsayin kudi suka karbi kafurci, lan yadurru a shai'a ba za su cutar da Allah da komai ba wa azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai raɗaɗi? ni da ku Allah ya kare mu daga azaba mai raɗaɗi duniya da lahira wannan aya tana tsoratar da musulmai da duk wani mai imani daga yadda da wa Allah ko kafirce masa ta inda muka amince cewa kafurci ya fi imani wannan ba sai da baki ka fada ba aikin ɗan adam ke nuna ba. ya zama dukkan karantar musulunci baya burge ka karantar wanda ba ta addini ko wanda ta bujire wa Allah ya take burge ka a ki ko ka ko a bukukuwa ya zama ba ma kiyaye dokokin Allah muna kokarin koyi da wasu kasashe ne na daban wasu ma ba su yadda akwai Allah ba sai zama bukukuwan mu ya koma irin nasu wasu al'amura ma da suke a cikin bukukuwan ibada ce mu sai mu kwaikwaya mu zo muna yin ta a matsayin ibada ba mu san ibada da mutum don haka Allah ta'ala iya bayyana mana imanin da ya bamu don al'asulu kowa da imani yake wannan imani da Allah ya bamu kada mu yadda mu ba da shi don kafirci kar mu yadda mu hujire wa Allah da shi innal ladhi ishtaraw sai ce ishtaraw suka saya kalmar saya a ka'ida ai abu ne ka miƙa wani abu a baka wani abu ka cire kuɗi naira dubu biyu ka miƙa sai a baka wani kila tuwo da miya a restaurant idan ka shiga misali wannan ne ka saya to amma shi imanin ana ganin sa ne ko kuma bijirewa Allah da kafircin ana ganin sa ne yana iya yi ka sayi abu da abun da ba ka gani ka ba da abun da ba ka gani a baka abun da ba a gani malamai suka sai a nan gurin an yi abin da ake ce masa ne isti'ara ga malaman da suka yadda akwai isti'ara a qur'ani dan ita ma matsala ce khilafiyya malamai sun kara wa juna ilimi fadilatu shaykh muhammad salih al-usaymin al-wahibi at-tamimi rahmatullahi alayh yana da fahimta akwai isti'ara a qur'ani in isti'ara ne ya zama wasu isti'ara zai zama isti'ara tafrihiyya ne kuma tabi'iyya sai ya zama wato isti'ara shine ka aru wata kalma sai ka yi aiki da ita a gurbin da ba naka ba mafu tsaye a kowane yare na da wannan yanzu idan ka ce wani na ga kawo ce a mota sai ce ina ina sai in ce ina bakin kasuwa in ce ina bakin kasuwa ba hauke zai gane ko ba zai gane ba zai gane amma na cewa balarabe ana fi fami so. sai na ce ina bakin kasuwa na fassara direct translation ba larabe zai gane ba zai gane ba kaga idan bahaushe ya ce yana bakin kasuwa ina kasuwa take da baki haka shiga bakinta kaga nan ai aran kalma ne tunda akwai bakin mutum akwai bakin akuya bai aka ce bakin kasuwa kuma kana bakin kasuwa sai ka ce ina bakin kasuwa ina shan rana wallahi ina zaune bakin kasuwa ina shan rana bahaushe zai gane amma in ka sayo wa balarabe ana fi fami su wa ashrabu shanta ai ba zai gane ba kwata ba zai gane ka ba so wannan shi a kowane yare akwai aron kalma shi ne idan yare gogewa ya kai gogewa to ana aron wata kalma sai ake da ita a wani babin da ba na taba don a nuna maka iya magana to irin wannan fatantar ne nan aka ce sun tsayi kafurci da imanin su ai ba kuɗi ba ne amma sai aka ce sun saya wanda ka'ida saya biyu ne ko ka ba da kuɗi a baka kaya ko kuma a yi trade by baka ka ba da gishiri a baka manda wannan shine abin da ake yi amma don Allah ya nuna yadda suka zakalkale suka miƙe sai sun ba da imani sun karfi kafirci da Allah ya ce sun saya wato sun zakalkale wanda yake nuna mana hatsari yanzu a duniya hatta addini na atheism yana fi watsuwa a duniya mutane da yawa suna komawa atheist a duniya yanzu da yawa yanzu ka shiga irin kasar china north korea vietnam denmark norway sweden har ma da faransa yanzu aka ake da komawa unfortunately har wasu kasashen musulmai yanzu ana samun wannan irin kamar bangaren tunisia yana shiga matasa na shiga sai dai suna koyewa kada a gani. kaɗan an samu gurgudunsu a morocco suna komawa wannan shi addinin ana kamar in religion ne kamar disbelief ne wato gaba ɗaya ba su yadda akwai allah ba wato suna ga ka yadda akwai allah ma ɓata lokaci ne kuma har ga allah ya shigo najeriya akwai a najeriya yanzu wannan irin disbelief ɗin akwai shi kuma har a arewacin najeriya akwai masu wannan wallahi wasu suna tsoron su bayyana ne amma wani in yake ɓace yana da wani zai bayani shi ba bai yadda akwai allah ba su a wurinsu da musulmi da kirista da bai gudu kowa shirme yake yi su ba su yadda akwai Allah ba kwata-kwata ba su yadda akwai Allah ba abu ne mai sauki mutum ya ce maka bai ta akwai Allah ba kuna da gaske rizikin su karar shi da ce maka wai baka ga Allah ba in baka ga Allah ba shine justification na babu Allah a ina ka san Allah mun san Allah akwai Qur'ani a cikin Qur'ani sai ce maka to ina Allah yake to annabi Muhammad ya kace ce maka to yake kaga annabi abu mai sauki yanzu haka da in ke zaune ne haka me na ce ka iska na taba ganin oxygen ne ba dai sai kaga abu kai da akwai shi ba da na ce ki oxygen na taba ga oxygen ai iskar da kake sheka in babu ita ba za ka rayu ba kuma baka taba ganin ba kuma kana shekanta to haka alakar mu yake da addini yadda ka san oxygen ba sai ka gani ba duk juyawar mu addinin ne kuma addinin ke tafiyar da mu kuma wannan abin da muke gani ke tabbatar mana akwai Allah subhanahu wa ta'ala shi yake rayuwa sai yake kashiya wannan oxygen din inda ba Allah yake ba ba da mutum ne da zuba mu shiga uku ba haka kawai kuna zaune muna azumin nan kawai sai a ce ma'aikatan ofis sun shiga yajin aiki ba ma mita ba da kudin da ba ya shiga yajin aiki ba za ka ce ba sai a kashe ofis nan amma tun da aka haife mu kake shekanta baki ba inda aka ce maka ka tsaya ko ina kana shekanta ai Allah Allah ne wallahi Allah Allah ne mu muna da abubuwa da yawa kai duk duniya babu abin da za ka yi an ka duba bai nuna maka akwai Allah ba yanzu ita halittar sama da kasa in ka ce babu Allah ce aka yi tafiyar da kanta da kanta duk duniya ga mun abin da babu Allah ya kansa yanzu wannan masallacin da Allah ke gina kansa yanzu idan ka zo nan ka ga masallaci za ka iya rasuwa na Allah ka ce wallahi gina shi akai kuma ba ka yi kafara ba don ba a taɓa yin bulogi irin kansa ba mutum ya kalli sama bakwai ya kalli ƙasa bakwai ya duba halittar jikinsa ya duba rana da wata ya duba dare da wuni haka kawai saboda tsabar shaidanci da rashin jin magana da kuma renin wayo wai duk wannan babu wai su suka yi kansu nothing exists except <laughs> Allah ta'ala ka kara mana shirya wai duk wani duk da wai ita ta yi kanta wai ba abin da ya ta haɓa jama'a ina hankali ai ba zai iya yiwa ba to ala ayi halin mu amince imanin mu yafi komai kuma wajibi ne iyaye mu kula da tarbiyyar yaya a wannan zamani da muke ciki zamanin fitintinu ayyamul fitan ayyamul fitan a Najeriya kake rayuwa ko a wata ƙasa a duniya na farko ɗanka ka koya masa addini na farko ka fara masa da ya sha tilawar ƙor'ari. ka zaune da shi ka nuna masa Allah ya san akwai Allah na biyu ka kai shi makarantar zamani ya koyi karatu na zamani ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama wani lauya ko abin da ya gaba da haka na uku ka koya masa kyawawan ɗabi'u na gaskiya rukun amana tausayi girmama na gaba da shi ƙoƙarin mutunta mutane ba tare da sai ya san wane ne ba ya zama mutum mai jinkai mutum mai jin kunya mutum mai haƙuri da makamantansu duk kyawawan ɗabi'u mu koya wa 'ya'yanmu na hudu in akwai hali a koya masa sana'a a da ana koya mana ko ɗinki ko kafintanci ko gyaran mashin ko gyaran mota ko gini a yanzu akwai sabi sana'o'in zaman zamani ka koya masa ko wani software ya rika rubuta software ko ya koyi wani abu na gyaran hardware ko troubleshooting na komfuta ko laptop ko kuma smartphone ko kuma akwai installation na solar panel akwai abubuwa da yawa yanzu na sana'o'in hannu a koya wa yaro suna da matukar muhimmanci a rayuwa na biyar ka bi bayansa da addu'a Allah ya masa albarka babu dare babu rana amma dan ka haifi da kayan da shi a yanzu bai ba sai ka masa abubuwa guda biyar wajibi mu kiyaye su a wannan society musamman ka duba arewacin najeriya halin da muke cike wallahi mu yi wa kanmu karatun kanu dukkan wani abin da muke ji da shi a da a arewacin najeriya a yanzu ba mu da su zaman lafiya da akwai shekara talatin kana kwanta a kofar gida kai barci yanzu garuruwa an daina kwanciyar waje na zafi ba mu san matsalar lalacewar tarbiyya ba duk dattijuwa anguwa uba ne abokin wanka ma sunansa yaye wane yaye bello yaye dalladi duk abokin wanka yaye ne to yanzu wan ma ana walakanta shi kanin ka ma sai ci amanar kan yana ganin me ba ka abin da zaka masa a da duk da dattijo a unguwar ku baba ne mai gadi ma baba mai gadi ake sai masa mai kawo ruwa a garuwa ma baba mai ruwa ne ba ka ganin da dattijo ka je masa wani sai ka ce mar baba in ba haka baba ka za ta dake ka babu wannan a yanzu mutunta juna ya yi karanci duk talaucin da ake cikin arewa a waɗanda bai dame su ba in dai ya zama ya koci yana abuja da iyalansa ko yana kaduna ko lagos ko yana ingila ko amurka babu ruwansa da su ba wanda ke tunanin ya koma gida ya kare na matasa a ba su mentorship a tarbiyyantar da su matasan mu da dama a yanzu saboda akwai tazara tsakanin su da na gaba da su an wayi gari suna da bukatar mentorship in muka basu a haka halin da arewa ke ciki abin tsoro ne duk wanda bai damu da matsalar wa halin da muke ciki ba wallahi abun tsoro ne wasu al'amura da suke faruwa na lalacewa in aka ce mana za su faru shekaru kaɗan ba za ka yadda ba duk institution da ake mutuntawa an waye gari ba a mutunta su dattawa a walakanta su iyaye a walakanta su malaman makaranta a tozar su malaman addini a cin mutuncinsu sarakuna a walakanta su haba da Allah yanzu shekaru kaɗan wa zai zaton abin da ke faruwa a kano zai faru a cikin arewa gari mai daraja irin kano waye zai tuna wani abuwa zai faru a gari daya a samu iyaye a ce guda biyu kowa yana da awar shi shi ne kuma kowa yana kan sarauta kuma ba za mu yi kanmu faɗa ba me muke nema ne a rayuwa yanzu wannan abin da ya faru a kano shekara biyu ko uku ko a jirama aka yi wallahi ka ba zai kama zai faru ba a yi shi a dirama amma ba za mu ya mu fada ba mu ba za mu ya mu karatun tarihi ba mu mutunta kanku duk wani institution a arewa sai ya lalace ko wani abu ba wani institution da ke da mutunci idan mutane suna da bukatar kansu sai su yi ta raba kanmu don bukatar kai mu ba za mu gaya kanmu gaskiya ba ba za mu haƙura da wata maslaha tamu ba ta duniya don al'ummar mu ta yi nasara Allah ka gyara mana Allah ka gyara mana halayenmu Allah ta ala ka gyara mana Allah ta ba mu ikon yi wa kanmu karatun ta nutsu halin da muke cikin arewa Allah ta ala ka ture mu Allah ka tallafa mana Allah ta ala ka samu wani lafiya inna da ne suka rawo kufra bil imani lalle ne wadanda suka bai kafirci da imani wannan matsala ta kano Allah ka nuna mana karshenta Allah Ta ta'ala ka nuna mana karshenta Allah ka tabbatar da adalci Allah Ta ta'ala ka tabbatar da adalci Allah Ta ta'ala ka tabbatar da adalci Allah ka nuna mana karshen wannan jarrabawa kuma Allah Ta ta'ala ka kare faruwar ta dangaba. Allah Ta ta'ala ka kare faruwar ta dangaba ko ina Allah Ta ta'ala ka kare faruwar ta dangaba ko ina inna alladhina ishtaraw al-kufra bil iman lalle ne waɗanda suka sai kafirci da imani lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba ba abinda wadanda suka zabi kafirci akan imani za su cutar da Allah shi Allah abin da yake da kyau mu gane ba kawai mu da muke bautawa Allah ne muka mai da shi Allah ba da Allah jama'a mu gane wannan darasi yana da muhimmanci idan yau aka ce ga sarki sai zama duk ƙauyen ba su yadda sarki ba da ya zama sarki bai zama sarki ba in aka ce ga ta sarki a ƙauyen sai duka ƙauyen suka sai babu kowa sai ka gada sai ka zauna a wurin ka zama sarki idan yau aka zaɓi wani shugaba a gari sai sarka suka ce ba su yadda ba kuma ba wanda ya amince shi shugaba ne ya zama shugaba bai zama shugaba ba to amma shi Allah ko mun yadda ko mun ba mu yadda ba Allah Allah ne ko mun bauta masa ko ba mu bauta ba Allah Allah ne ko mun yi imani ko ba mu yi ba Allah Allah ne ba wai da mu ne muka dalilin mu ya zama Allah ba ko da mu ko ba mu Allah Allah ne mu kiyaye wannan dan adam a duniya bai zama wala sai da wani idan yau masallacin nan ba mai zuwa sallah kullun liman ya zo shi kadai ya bude ya sallah shi kadai ya zama liman in kai sallah kai kadai ba liman ba ne, ai ba maganar ladar jami'i wani ne ya zo maka biyayya ka zama liman ran da babu shi babu liman in babu wanda ya bi ka sallah kai baka zama liman ba amma shi Allah ko babu wanda ya bi shi wallahi Allah Allah ne ba wai mu muka mai da shi Allah ba ka duba hadisin da muke karanta arba'u da hadis hadisi na muslim cewa ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni hadisin ya muslim hadisi na 2577 kuma ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قالوا على أحجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من mulki شيئا a hadisul qudus Allah yace ya ku bayina wallahi ba ku kai matakin da za ku iya cutar da ni balle ku cutar da ni wallahi ba ku kai ba duk duniya Allah ce ba ku kai matakin cutarwa balle ku cutar ni kuma ce mana ya ku bayina wallahi ba ku kai matakin amfani da ni balle ku amfane ni yanzu wannan sallar da muke fa kanmu muke yi wa ciyarwa fa fi sabilillahi ba wai kana ciyar da Allah bane wallahi kanmu muke yi wa aikin alheri babu wani aiki ɗaya da muke wai muna yi wa Allah alfarma alfarmar mu ne Allah ya mana gatan mu ne Allah ya mana in baka amince Allah ya maka gata ba to yanzu Allah ta'ala ne da kai maciji mu ga da zaka gare ayyin ka mutum ba gata ne Allah ya maka zaka mu fa yan adam babu gatan da muka yi wa Allah babu shi kuma babu alfarma don amfanarwa ba mu ma kai matakin mu amfanar balle mu amfane shi ba mu kai matakin cutarwa balle mu cutar da shi kuma yace inda tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya da mutum da aljan za su tsaya a wuri guda ɗaya duka su cewa Allah Allah ya ce wannan ba zai tauye komai a mulkina ba duk duniya a kafin Allah ba zai canja matsayin Allah daga Allah Allah ba ne in a duniya da akwai shugabannin da Allah ya kiyaye in aka musu tawaye ai guduwa suke su bar kasa yanzu shugabanni kasashe nawa ne su yanzu na Syria ba guduwa yayi ba yana gani ya bar kasar dan me dan tawaye to in duk duniya tun daga farko har karshe the population reference bureau PRB suka ce adadin jama'ar da aka halitta a duniya daga farkon halitta zuwa yanzu bai zo a nasti ba iya sawa nasu akwai mutum biliyan 117 mutum biliyan 100 da nawa da sha bakwai mu yanzu da muke bayan kasa approximately biliyan takwas ne da miliyan ɗari biyu waɗanda ba su bayan kasa akwai akalla mutum biliyan ɗari da nawa kusan da tara to duk a taso su duka mu haɗu mu ce ba mu yarda Allah Allah ba ne Allah ya kare wannan wallahi ba zai canza matsayin Allah ba Allah Allah ne Ki Allahu ne Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus as salah duk sunayensa babu ɗaya da sai mun yarda ya zama haka saboda shi Allah ba mutum bane dan adam ne yake bukatar a masa kara tukunne ya zama mutum yanzu taruwar ku anan ya mai da ni mai tafsiri inda ni kadai na zo in zauna ina karantarwa na zo mai tafsiri wani ma ya leka gina zai wannan lafiya kuwa kaga nan an tashi daga tafsiri a zama na tunkarar lafiyar mutum to shi Allah Allah ne wannan ba shi ya bashi matsayin Allah ba mafhum to haka ba za ku cutar da Allah da komai ba wani kuma azabun alim kuma kuna da azaba wacce ke mai raɗaɗi Allah ya kare ni har ma da wata aya anan ko mu ci gaba in babu mu ci gaba kawai to shi ke akwai ko akwai ko eh, to bismillah والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل منكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نظير وانا اتجي القراءة الفاتر آية نوى لنوى الله يمكى البركة آية 36 آية 37 muhallin shahid waɗannan ayoyi sun bayyana mana irin azaba da Allah zai wa ‘yan wuta gobe kiyama Allah ta'ala ya kare mu daga azabar wuta bismillah ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما أملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah ta'ala ya ce wala ya hasaban nan ladina kafaru kada waɗanda suka kafirce Allah su rika zaton annama nuli lahum khairun li anfusihim cewa jinkirin da muke muku cewa alkhairi ne kada sai jinki zato shi yasa wannan aya ke bayyana bala'i ne mutum yana sabon Allah kuma duniya na ƙara bude masa duk lokacin da mutum yake kara bude sabon Allah kuma duniya ke kara zaki wannan shine asalin mutum ya shiga uku Allah ya ce kar su yi sun kafirce abinda muke musu khairan li anfusihim cewa alkhairi ne gare su sai ce innama numli lahum muna musu jinkiri ne muna musu irin kofar rago ne muna jiran inda za mu danke su li yazadu isman don su yi ta ƙara zunubi walahum azabun muhinin kuma suna da araba wacce dake ta walakanci da kaskanci wala ya wa fi qira'atin wala ta hasabanna shi ne an ce wala ta hasabanna kada ka yi zato wala ko kuma kada ku ku yi zato duka bai dauka in an ce kuma wala ya hasabanna kada ya yi zato ko kada su yi zato mafu allazi na waɗanda kafaru so kafa cewa Allah annama nulli lahu dan jinkirin da muke muku cewa khairul li anfusihim cewa alkhairi ne ba alheri bane ko kana musulmi idan kaga kana sabon Allah sai duniya tana bude maka kai ne shan kaza kai ne mu'amala ta fasukanci kaza kai ne kaza har luwaɗi wasu suna yi amma duk abin da ya sai ya zama kuɗi ko me taba kawai duniya daɗi take yi har ga Allah wannan shine ka shiga uku ko ya shiga uku idan Allah iya nufi mutum da alheri kana dan kauce hanya sai a jarrabe ka mara daɗi sai ka dawo masallaci ka gyara za ka da astagfirullah astagfirullah amma in kana saban Allah kana kuma duniya na ƙara budewa kuɗi daga ka taba ka samu mulki sai abin da kake so ka yi to wannan akwai fitina da bala'i shi yasa ba wacce ke cewa wai idan ganga ta ƙara zaki to ta kusa fashewa in kana buga ganga ka ji zaki ya karu to tana dab da ta fashe ne to wannan shine in kaga kana sabon Allah duniya na ƙara budewa to har ga Allah an kusa a maka 2-0 ne al'amari bai lalace shi sa Allah ya ce waɗanda suke bijire wa Allah in sun ga muna musu jinkiri kar su ɗaukar alkhairi ne gare su ba alkhairi ba ne shi sa hadisi da yake ingantacce a cikin sahihu muslim hadisin bukhari afwan hadisi na 4686 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yana cewa inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflit وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد annabi ya ce Allah yana jinkirta wa azzalimi kaɗan kaɗan kaɗan hatta idan ya damke shi wallahi ba zai kubuce ba shi yasa kar kai zalunci komin kankantarsa la tabliman na idza ma kunta muqtadiran ko fa dhulmu akhiruhu irsa ila nadami تنام عينيك وال... تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنام ka yadda kai zaluncin ka samu iko don dukkan zalunci karshensa na dama ne idanunka guda biyu suna barci a dare wanda ka zalunta kuma idansa na farke yana roƙon Allah Allah wane ya zalunce ni Allah ka saka mini idan Allah baya bacci Allah zai amsa maka wanda ka zalunta ko fajiri ne ko dan luwadi ka zalunta idan kana position na power wallahi gobe kiyama in yi addu'a tun a duniya Allah zai saka maka annabi yake ko fajiri aka zalunta Allah yana amsawa shi yasa wanda yake da dama ta shugabanci ba abin da ke kashe shugabanci irin zalunci mutum yana ga yana da fawa sai ka zalunci wane ka ci amanar wane ka kwata kaza na wane ka cuci wane wallahi za ka yi nadama al'azalimi bai taɓa yin zalunci ya yi nasara ba kawai rikon talala ai Allah ya ji masa akwai ran da zai kama shi shi yasa duk wanda ke da shugabanci kai kaffa kaffa da zalunci ko monitor aka baka aji kar yi zalunci master kake ko principal kar yi zalunci a makarantar islamiyya ne kar yi zalunci ko ina kake kana ciyama na local government har zuwa shugaban kasa kar ka zalunci kowa in ka zalunta zai yi addu'a kuma idan Allah baya bacci duk wanda aka zalunta ya ce Allah ka saka mu wallahi Allah zai saka masa wanda suka san Allah akwai Allah shi ya halitta su irin mushrikan Makka in ka zalunce su suka zalunce ka in ka zo ka ba ka ce ya Allah sai hankalin su ya tashi su fa mushrikai ne amma tun da sun yadda akwai Allah din sun yi imani da rububiyya a uluhiyya ake da matsala in aka yi addu'a tsoro suke ji shi sa duk abin da kake karka yi zalunci iyali aka baka a gida ka aure ta karka zalunce ta ƴaƴanka karka zalunce su akwai mai wannan ya hada mata biyu gida babu adalci ko uku ko hudu babu zalunci babu adalci in an yi magana ya ce to dama ita ya talaka ne nan din ma ya fi gidan ubanka haka wa zai gaya mata wannan zalunci ne duk abin da aka baka karka yi zalunci in amana ce ta al'umma a dukiya a hannu karka yi zalunci duk abin da ka dauka na naira za zaka tsaya gaba ga Allah gobe kiyama kai bayani kuma zalunci ne rashin placement of priority al'ummar mu ana fama babu ruwa babu abincin da za a ci ilimi ya lalace babu kiwon lafiya dole amana ta al'umma a duba me yafi komai muhimmanci a society dole mu gane scale of preference akwai fiqhul awlawiyat mu duba manyan matsalolin al'umma su za mu sa a gaba gyara tarbiyya harkar ilimi harkar kiwon lafiya harkar noma industrialization samar da ayyuka wa mutane waɗannan su ne fa muhimman matsalolin mu yanzu a arewa waɗannan su za mu tunkara na haƙiƙa mu tunkare su ilmantar da 'ya'yanmu koya musu sana'o'i gyara harkar noma gyara tarbiyyar al'umma kiwon lafiya zama duk mutum da bai da lafiya zai je asibiti za a saurare shi kuma za a magance abin da ya dame shi a farfado da kamfanoni yanzu da kamfani ne a funtuwa ba ma wai cikin jiha ba funtuwa da lokacin kamfani da a kano kamfani yanzu an bar mu daga kamfanin shinkafa kawai a martsaita a cika buhu sai kamfanin fiwa wata abubuwa nawa muke yi abubuwa da muke yi na yau da kullum mun gagara farfado da su omo kullum muke bukata kamfanin omo a arewa aiki ne sabulun wanka in ka sai arewa kana neman kamfanin su aiki ne kamfanin da za a maka kofa da windina da za a maka pop da za a yi zin a arewa matsala ne kamfanin fenti da muke gini a arewa yau babu shi exercise book da ake karantar da yara suke rubutu a makaranta a arewa babu kamfani biro a arewa ba za a maka ba pencil na rubutu da muke saya kullum babu su haba jama'a wata al'umma ta irin wannan abinda ma muke bukata ba za mu yi kanmu ba muna kamfuna mai ba mu da aikin yi yau waɗannan mu dawo da su mu mu yi wa kanmu kaga yadda arewa za ta zama mana mu za mu yi aikin mu za mu dauki ayyukan mu su yi aikin amma abin da muke bukata ba za mu yi wa kanmu ba haba wasu irin al'umma ce wannan ne wai me muke komawa ne arewa ne da Allah shekara talatin arba'in gaban da muke da su yanzu ba mu da su da ka shiga Kano ka ga kamfanoni ka shiga Kaduna ka gani ka tafi Funtuwa ka ga kamfanoni shiga Zaria ka ga yadda ake yi amma yau babu yau an bar mu kawai nan mu noma shinkafa mu zartse mu cika buhu mu rufe sai mu yi tuwa wata nan pencil sai an kawo mana shi mu yi rubutu na primary biro ba ma iya yin exercise ba ma ba ma iya yi kullum za a sayi kofi watakila dubu ɗari a wata dai amma ba za mu iya yi ba ko muna zaune mun ce ba mu da ayyukan yi haba da ba Allah ta'ala ka samu wange lafiya إنما نملي لهم ليزدادوا isman Allah ce muna musu jinkiri ne don su kara zunubi shi yasa annabi da ce Allah yana jinkirta wa azzalimi ne har in ya kama shi ba zai kubuce ba sai karanta ayat da nake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid cikin suratu hud aya ta nawa aya ta 102 don haka Allah ya ce muna jinkirta su ne don su kara zunubi ƙara kana da ayoyi da za su bayyana wannan cewa jinkiri yana kara musu zunubi wa idza ma أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا تجي سورة التوبة آية نوع نعم الله يمسى البركة دليل أشرين دخلوا دليل أشرين دبير دليل أشرين دشدا الله تعالى يتي دقت شنسو أقول لأن أن سوكت آية سيتي أيكم زادت هذه إيمانا shine yi wa addini izgili waye kuma wannan ayar da aka saukar a Qur'ani ne kara masa imani Allah ta'ala ya ce fa amman ladina fi qulubi fa amman ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun masu imani imani suna karuwa sai ce wa amman ladina kafaru ko wa amman ladina fi qulubi mardu fa zadatuhum rijsan ila rijsin wa hum wa hum kafirun wadanda a cikin zukatan su akwai ciwo yana kara musu dauda akan dauda sai sai ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkaruna marasa imani su ayoyin suna ƙara shigar da su jeji ne ana wa'azin suna ƙara nisanta wato ƙur'ani ma ka saurara ya tasiri a jikinka alamar kana da imani ne mara imani shi in an karanta ma dariya yake wallahi yanzu akwai wanda shi ya yarda shi musulmi ne amma zaman da ya ga muke nan shi a wajensa zaman banza ake yi ni ba zan kirga sau nawa ne waɗanda suke manya yan boko mutum zai kalle ne ya ce kana da phd kana kaza kana da kaza kuma ka zo kana wa'azi wai su tunanin su wai yin harkar allah wanda duniya ta ƙi shi ne akwai wani babban mai kuɗi ma'aikaci ya taɓa ga wani mutum haka kuturu ne kuma gurgu ba yadda yake haka allah ya jarabi halittarsa aka ganki sai gani sai aka ce ustazu ne gashi da gemu sai ce ta ai wannan ai dole ya zama ustazu wato wai tun da duniya ta ƙi shi shi dole ya Allah har a yanzu a cikin al'ummar mu akwai masu wannan aƙida faɗa ne ba su yi don suna tsoro in aka ganka ko sallah kake guda biyar a jambi gani ake baka waye ba amma ba a faɗa ne iya sallar da ba za a maka dama ba sai ita sallar juma'a kawai ku zo ku yi a ɗanyi kotuna sai a wafe amma kam salawat gani ake kai da kiki ne duk sallah sai kafe ta kayi kuma ba kawai wanda ba a'a musulmin ne yake da wannan tunanin shi yana tunanin addinin ma kauyanci ne wallahi muna da su tsoro suke su bayyana amma wani in kake banda sai ya ga maka wannan kan ku daina mana me zai hana ai Allah ya dauka ko kuma zai kuma kuna kuna kaza haka wani mutum zai gaya maka ya gagara gara cewa duk sana'o'in duniya da muka iya wannan din shine number 1 duk a duniya Allah ya ce annabi ya ce shine number 1 wannan tafsirin Qur'ani duk a duniya kowace bayar wannan ne a wurin mu dan ita wannan ita take gyara duniyar mu take gyara lahirar mu wannan ita ce sana'ar ita ce kuma asalin tabbas a kwamfuta ba bature ya yi ta ba a to cyber security mai a ciki yanzu wani ɗan bai mini ba na kataniyar banza ka ce wani abin da ka ce da abin nan qur'ani kuma ka ce wai mutum ya waye ya bashi ai shi din ne wayewa in kuma kana gaba, ai na sha gaya muku ka ganni ka ce ni dan gari kaza ne ba kauye ba zan kula ka ba dan Najeriya ba kawai ba zan kula ka ba duk inda naje ce dan Afirka ne bai ba bana musu amma daga ta ganni da harkar addini kaga Qur'ani kace ba kawai ne to anan akwai amsa kuma sai na nuna maka a duniyar ma kai ba kawai ne mun fi fika wayewa lahira da duniya to da ka karkata ba addinin mu in ka ga dama ka zage mu ka zage kauyukan mu ka zage kasar mu da Afirka amma addini karka taba shi nan logo area ne shi ba a zuwa wurin ba a zuwa shi shi ne wayewa in kwa kai wannan ranar zaka gane kai ba kauye ne a duniyance da alayirance سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم